Bismillahir Rahmanir Rahim. Zainul Abidin, babi na ashirin da ɗaya. Baba Kande da ke makali tana sauraron hirarsu. Duka jin sarkin dawaki zai fito, ta yi ta faɗa wani ɗaki da ke gefe wanda babu komai ciki sai abincin doki. Makalewa ta yi jikin bango har wuce bai san da mutum a wajen ba, sosai Baba Kande ta firgita ƙwarai da jin hirarsu. Tabbas ta san da tsakanin gimbiya wajen rashin lafiyar Zainul, amma ba taɓa tunanin akwai sarkin dawaki ciki ba mahaifin Ummati. Baba Kande ta tsorata matuƙa da wannan hirar da ta je. wato kenan da mahaifinta ake amfani da ita wajen jefa ta cikin halaka ba tare da sasani ba. Inna lallahi wa inna ilaihi raji'un. Ta sa hannu ta goge zubar da take ta gyara ɗaurin ɗan ɗankwalinta da ke shirin faɗowa. jan akwai warama. Yaya Ummati za ta yi idan ta san da saka hannun mahaifinta a ciwon Zainab? Ya mai martaba zai ji ranar da duk wannan ƙwai mai wari ya fashe cewar babban mai bashi shawara a fada ya ɗauka shine babban maƙiyinsa tabbas wannan shine ake cewa makashin kai yana tare da kai duk na sarkin dawaki mai sauƙi ne akan gimbiya rumana da mai martaba ke ji da ita sosai yadda take ƙaunar gudan jininsa Zainul Abidin irin kai kawai babu kan da ta jiki babu ƙwari ta fito tana jan ƙafa a hankali har ta fice ta ƙofar baya tun bayan da ta shafa masa ruwan addu'ar da kan Kande ta bata ya sha kuma ta shashafa masa a jikinsa ya yi bacci tana zaune gefensa tana kisima abubuwa da dama a cikin zuciyarta tana kallon yadda yake yin bacci yana fuske-fuske tamkar wani abu na fita a jikinsa minti-minti yakan sauke atishawa da ƙarfin gaske miƙewa ta yi ta tsaya a kansa tana tufa masa addu'o'i fuskar ta ɗauke da damuwa duk ta yi baƙi saboda damuwar da ta tsinci kanta a ciki wuri da ido ya yi mata yana aika mata sakonnin soyayya ta cikin kwayar idanuwanta yayin da ita ma ta kafe sai da ido ta kasa kauda idanuwan nata ta dauke da murmushi mai kayatarwa Kashe mata ido ya yi wanda da sauri ta sa hannu ta rufe idanuwanta tana dariya. ya dai my princess ka rufe min fuska wacce ita kadai nake kallo ina jin wata duniya ina ji na cikin wata duniya wadda ta wanda ban taba tsintar kaina a cikinta ba. Miƙewa yi hannunta har yanzu rufe a fuskarta tana ƙoƙarin barin wajen. Yasa hannun ya riƙo hannunta ta shiga kicikicin ƙwacewa. ya Zainab duk ka bani kunya wallahi" yi magana cike da shagwaɓa. "Haba idan kin tafi ya ke so in yi? Kawo hannun ki ji yadda zuciyata ke bugawa." Ya kai hannunsa sa daidai zuciyarsa. Jin yadda ƙirjinsa ke ya sa ta saurin buɗe idanuwanta. Aiko ta take idanuwansa suka haɗu wani abu ta ji ya ta kirji tamkar ki biya. ta yi baya za ta faɗi ya fisgo da ta faɗa a ƙirjinsa zambar ta miƙe daga kan garanta rike da gefen ƙirjinta wanda ta ji yana sokawa kamar yadda ta ji a mafarkinta ga zufa da ta jiƙe da shi tamkar an kwara mata ruwa limshe idanuwanta ta yi zuciyar tana ci gaba da bugawa ta buɗe su a kan agogon bangon da ke manna a ɗakinta karfe hudu saura minti biyar na la'asar a hankali ta buɗe bakinta tana dafa da ƙirjinta mafarki na yi da sallar la'asar da tsakiyar ranar nan ba dare ba daidai nan hajiya kubra ta turo kofar ɗakin bakin ta ɗauke da sallama hango yar tata da ta yi zaune satin kafin ta su take faɗin ashe kin tashi ma ta turo na turo a tashe ki aka ce kina ta bacci sai na ce a kyale ki shiru warisa ta ce komai ba irin ta tsaye waje ɗaya ta lula duniyar tunani ta ba ta uwar ta yake lafiyar ki kuwa momi mafarki ne ta yi maganar a sanyi. to kin dai yi addu'a da kika tashi ko sai kuma me kike ki yi sallah momi mafarkin ya zainal na yi cak hajiya ta tsaya tana ƙoƙarin fita ta kai sakon ashirin sannan ta yi murmushi ta kaɗa kai ta fice ɗakin ba tare da ta ce wa komai ba a sanye ta alwala ta zo ta da kabbar sallah tana yi amma hankalinta baya waje ɗaya a daddafa ta idar da sallar ta zauna kan dadduma duk jikinta ya mutu ta rufe idanuwanta sai Zainab take gani yana yi mata wani irin murmushin da yake yi mata a mafarki ga zuciyarta da ke hautsinawa tamkar za ta fito ƙirjinta Allah ya sa dai ba ciwon zuciya ba ne yake shirin kama ta na 'yan mintuna turo kofar aka yi da sauri ta ɗago kai duk ta ji kamshin turaren nasa ta san kowaye kyakkyawan saurayi ne ajin farko ya shigo ɗakin fuskarsa babu yabo babu fallasa ya dube ta Ke san ɗazun na ba ki bani amsa ba. Turo baki ta ɗanyi. Ya hadis ban san me zan ce maka ba. Duk duk da idan na fahimce ka wadda kake tambayar wace ce din umma ta ce mai jinyar ya zanna ɗan sarkin da dawaki shikenan ummati gefen fuska yayi sa hannu ya shafa gashin kansa well ki ce yau za mu koma in gaida mai martaba ya kamata mu je ko kuma ina ga jikin na Zainul Abidin Allah sarki amini na tun muna yara Allah ya bashi lafiya Amin ta ce ƙirjinta yana bugawa bari in in shirya. Yara sai mu ɗauki Zahira mu je ko? Ya gyaɗa mata kai ya juya yana takunsa na kama da isa. Har ya kai ƙofa ya jiyo idan mun je zan ganta. Ta nan zaro idanuwa ita wace ce? Sai ya ba san. Shari kawai ya ce ya fice ta bi shi da kallo tana taɓe baki. Sabuwar waya galleliya ma na ta kira ummati ta bata. Ta yi mata godiya sai sosai ta fito cike da farin ciki. Ta wajen aminiyar tata Baba Kande. Baba Kande kin ga wayar nan? Kafin in je gida zan je wajen likitan waya na unguwarmu ya koya min ita ya saita min rikodin ta Sannan ya nuna min abubuwa sosai. Kira mata kai Baba Kande ta yi tana murmushi. Hakan na da kyau Umma tai. Yanzu a yi haramar tafiya gida dare zai yi a hanya. Ga shi kin ce za ki biya wani waje. Sai na je wajen ya Zainab mun yi sallama. Yanzu zan tafi Baba. Kada ma ki manta kin ce idan na zo gobe za ki sanar da ni tarihin gidan nan da mu kanmu yadda muka taso insha Allahu ummati Allah dai ya kai mu gobe insha Allahu ummati Allah dai ya kai mu rai da lafiya amin ce ta miƙe ta tafi Jin alamar da mutane ɗakin ya sa ta faɗuwar gaba duk da bata san ko su waye ba. Ta daɗe a kofar ɗakin sannan ta tura kofar haɗi da sallama bakinta. ta ke yi ɗaya bayan ɗaya sannan ta sadda kanta ƙasa ta kai da ya Haris wanda bai san tana yi ba ya shagala wajen kallon ta. Shi ma kuma Zainab idan su a kansu duka yana bin su da wani irin kallo. Farisa ko ta baki ta yi ta kau da kanta gefe saboda baƙin ciki. Kallon da Haris ke binta da shi ya sa duk ta tsargu, sannan babban abin da yake bata mamaki bai wuce Warisa da ta gani zaune kusa da ya Zainal ba, ta riƙe da kwaf ɗin da yake shan ruwa da shi, da alama shan ruwan ta yi. Ɗago idanuwanta ta yi a karo na farko ta sa kallon gefen da Warisa ke zaune. Ta ga yadda take yi tamkar ba ita ba, sannan ta juyar da duban ta ga gefen ta. Karab suka haɗa ido da shi a karo na uku, da ƙyar ƙarfi da jikinta ta miƙe tsaye cikin sassanyen muryarta ta dubi Zainal Abidin suka yi hido hudu ta sakar masa wani lallason murmushin ta dubi Zainal Abidin sai kawai ya cije leɓensa yana kallon ta ya Zainal zan tafi sai Allah ya kai mu gobe ta tsare sa da ido wani irin abu ne ya je yana yi masa yawo a cikin jikinsa da wata irin kasala da ta saukar masa da ƙire sauki ajiyar zuciya ya ce to ummati sai Allah ya kai mu ki fazo da wuri kin ji Yana masa kai tayi tana murmushi. An gama ranka ya daɗe. insha Allah Wani wani tsaki Warisa ta sauke ta kau da kanta gefe. Zuciyarta na yi mata tsananin zafi na takaicin ummati da wutar tsananta da ke ƙara kururuwa a cikin zuciyarta. Abokina, amma jikin nan naka yayi kyau. Gaskiya nayi matuƙar farin cikin ganin ka a wannan yanayin. Allah ya nuna mana ka taka ƙafafuwanka. yasa Yasa hannu ya ɗauki banana tana ɓare yana ɓarewa insha Allahu zan samu sauki Haris ina jin daɗin jikina sosai ina matuƙar alfahari da wannan yarinyar da kake gani tabbas bani da kamar ta a faɗin duniyar nan wani kallo Wariza ta wurga masa cike da haushin abin da ce wai wannan kucakar yake cewa shi da kamar ta wata zuciyar ta ce to ke Warisa idan hakan ne menene naki a ciki ko dai san sa kike yi take ta shiga girgiza kai a zuciyarta tana faɗin a Allah ya kyauta wani kallo Haris ya yi mata ke me hakan kamar wata mara hankali kina zancen zuci kina kaɗa kai tamkar wata sabon kamu turo baki ta yi ta miƙe fu tana tafi tana ƙunƙuni ta fice ɗakin ta buga ƙofar ɗakin shi kuwa Zainal Allah Allah yake yi ta fita dama dan ganin ta yake yi tamkar wata baƙar macijiya sa wani irin tsananta ce ke yawo cikin jikinsa abu ɗaya hana sa korar ta ganin tare da yayinta da ba don haka ba da babu abin da zai sa ya bar ta ta sakon cikin ɗakinsa da tunaninta ya yi, haɗi da ɗan tsaki ya juya ga Haris, wanda ke fama tattauna waya da alama cat ya shiga yana yi. Har karfe bakwai na magarib. Har karfe bakwai na magariba tana wurin Hassan mai shago, yana fama tattaɓa wayar, ya shiga nan ya fita can, duk wani abu da take bukata ya saita mata a cikin wayar, sannan cikin kankanin lokaci ya koya mata duk wani abu da take buƙata. Sosai take murna tare da jin wani nishaɗi a cikin zuciyarta. duk da yadda take tsoron zuwa gida da wayar. Ga dare da ta yi, don haka yana gama sauri-sauri ta sallame shi ta karbi wayar ta miƙe yi hanyar gidansu. Assalamu alaikum. Ta Tayi sallama muryar na rawa. Ke Ummati dakata nan daga gidan uban wake a daidai wannan lokacin? Ya daka mata tsawa wadda ta haifar mata da faɗuwar gaba lokaci ɗaya hantar cikinta ta kaɗa. Ji take yi tamkar ta saki fitsari a inda take tsaye. Kafafuwanta suka soma rawa bakinta na rawa. Muryar tana sarƙewa ta dube sa a tsorace. Baba, daga gidan Mai Martaba nake, wajen ya Zainab, ta yi maganar a tsorace. Daidai wannan lokacin ne zaki ce daga gidan Mai Martaba ke mati me kike so ki zama? Wallahi ki shiga hankalin ki, idan ba haka ba zan matuƙar saɓa miki. Kalli lokaci ƙarfe bakwai da minti goma, har an yi magariba ba ki shigo ba. Kin ce min daga gidan Mai Martaba kike ko? to ki kama kanki tun kafin in hana ki zuwa gidan mai martaba gabaki ɗaya kayi hakuri baba insha Allahu ba za a kuma ba ta yi maganar tana sunkuyar da kanta kasa jikinta sai rawa yake yi wani irin kallo yake binta wani irin kallo yake binta da shi daga sama har ƙasa idanuwansa suka sauka akan ledar wayar da ke hannunta gabansa ne ya faɗi ya ɗago kai ya dube ta da kyau sannan ya ce kwalin menene a hannunki ya jefa mata wannan tambayar a rikice ta dube sa bakinta yana rawa baba dama umar mana ta siya min waya ɗazun tare da Afnan ta yi magana a tsorace. za kansa kawai ya yi ba tare da ya ce wani abu ba ya sa kai ya bice. Kada kai kawai in na ta yi fuskar ta babu yabo babu fallasa ta kalli umma ce da ke tsaye kamar an dasa ta. Sannan ta kawai da kai cike da ɓacin rai tamkar ba za ta ce wani abu ba. Ita kanta umma ta ta sha jinin jikinta yadda inna ta ta yi mata Umma te me kike so ki zama ne a baki ɗaya lokaci ƙanƙani kina so ki canja halayyarki ki rinka bata wa mahaifinki rai ko ummi ko ummati kina ganin kin kyauta kenan haba ummati kin bani mamaki gaskiya ban ji daɗi ba kar ki kuskure ki ce zaki sauya idan kika sauya ba zaki ji daɗin mahaifinki ba da ni kaina na faɗa miki tana gama maganar ta juya ta ɗauki ɗan ƙaramin bokiti da muciya a ciki ta nufi kicin Tsaye take hawaye na guduwa idanuwanta, zuciyarta ta karye da kalaman innarta. Gabaki ɗaya jikinta yayi sanyi har bata san lokacin da ta soma kuka a tsaye ba. Ta sa hannu ta share hawayenta, sannan ta ja ƙafarta ta shige ɗakinta tana share hawaye Duk juyi idan yayi cikin ɗakinsa, muryar Muryar ta ce take yi masa yawo a cikin kai. Babu abin da ya fi burge su a tattare da yarinyar, wanda ya wuce murmushinta da manyan fararen idanuwanta, waɗanda suke yi tamkar suna jin bacci. Ɗauko kansa ya duba agogon bango da ke manne a ɗakinsa. Ƙarfe takwas da rabi daidai. Ya miƙe ya zauna a kan gadonsa, yana sanye da farar singlet da dogon wandonsa jeans. Hannunsa ya miƙa ya ɗauki rigarsa ya zura ya ɗauki wayarsa da ke gefe da makullansa daga gefen gadonsa ya kwana. ya kwasa ya fice daga sashen sai ya bullo ta kofar baya yana fakin space ya saki ya bude motar ya shiga shiru yayi bayan ya rufe kofar yana tunanin yadda za a yi je wajen ta to idan ya je ya ce mata menene yaya za a yi samu gidansu ya furzar da iska mai zafi daga bakinsa ya yi wa motar sake ya fice da gidan a guje ba tare da sanin inda ya nufa ba haka yake tuki minti mintin yakan ja tsaki gabaki ɗaya hankalinsa ya kwanciya tunanin yadda za a yi ta fito da sanarwa da ummati ƙudurinta akan zainal Abidin kawai take yi don gabaki ɗaya ta gama ƙololuwar tunani akan kawai ta fito ta sanarwa da yarinyar ƙudurinta don wannan wahalar da take yi shekara da shekaru ta isa ta kasa kashe shi a wahale ita shi a wahale ita a wahale gara kawai tunda ummati ta nuna gajiyawarta akan jinyar tasa gara ta sanar mata da su kashe shi kawai ita ta huta da jinya ita ma ta cimma burinta Da wannan tunanin ta kwana tare da ƙosawa tai ta iso gidan don ta sanar mata da ta. Tafe yake yana tuƙi cikin kwanciyar hankali, gabaki ɗaya idanuwansa akan tuƙin da yake yi suke a zahiri amma hankalinsa gabaki ɗaya ya karkata akan yarinyar, gabaki ɗaya ya rasa natsuwarsa tun ranar da ya fara sanya ta idanuwansa. Yanzu menene abin yi? Zuciyarsa ke tambayarsa. Gidan su yarinya za ka je da daddaren nan. Idan ka je ka ce mata menene? gaban sa ya faɗi sai kawai ya karkata kan motar sai ya canja hanya ya ɗauki hanyar GRA. Gidan anti Zara bai ɗau lokaci bai iso gida yayi yi hon mai gadi ya leko da kansa yana kallon motar Haris ya ƙara hon da ƙarfi ya haske masa ido. Da gudu ya ruga ya wungale masa gitsin ya take motar ya shiga a guje. Barka da zuwa ranka ya daɗe. Komai bai ce masa bai kulle kulle motarsa ya bar sa nan tsaye ya kaɗa kansa ya koma mazaunin sa kan benci.